To jama'a barkanku da wani kuma barkanku da zuwa ga shirin sashen wasu na murar Amurka a wannan la'asariya kan mitoci shida da ashirin da da ashirin biyar A jamhuriyar Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu Afirka da ke can ya Yamai a kan mita ɗari da da biyu 200.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niyya a birnin Kwani. A duniyar gizo kuma a biyu hausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a ta da fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Aliyu Mustapha sakwato ne tare da Mahmud Lalo muke farin ciki da kuka caci tashar tamu a yanzu ga ko Mahmud din zai share mana fage da kanin labaranmu. To Aliyu Sarki Salman na Saudiya ya kara wa ɗansa Muhammad bin Salman mai shekaru 31 girma zuwa mukamin Yarima. Hukumomi a Belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar Talata da ta gabata dan asalin ƙasar Morocco ne sannan a yau Laraba sarauniyar Birtaniya Elizabeth ta biyu ta gabatar da wani jawabi na sharar fage a gaban majalisar dokokin kasar inda ta zayyana manufofin gwamnatin prime minister theresa may to kenan bayan kun gama jin labaran baki ɗayansu muna da rahotanni da za su hada da wanda muka samu daga jamhuriyar niger mai cewa rundunar tsaro ta 'yan sanda da ke garin birnin kwane a jamhuriyar niger ta yi wani wagegen kamun kwaya da aka tsallako da ita daga tarayyar Najeriya. To a can Najeriya kuma zamu mu leƙa garin Gembu na jihar Taraba mu ji abin da shugabanni suke faɗa dangane da mummunan tashin hankalin da aka yi a yankin da ya ci rayuka. 'Yan sanda sun zo yanzu komai da komai rikicin sun kwantar da rikicin to saboda haka ina kiran kan mutane na mamila cewa to Allah a kwantar da rai abinda ya faru ya riga ya faru. To yau laraba ce saboda haka rana ce da za mu kawo muku shirin himma ko bayan su ko muna da ra'ayoyi ga kuma nasiha watan Ramadan duka bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sarki salman na saudiya ya kara wa ɗansa muhammad bin salman mai shekaru 31 girma zuwa mukamin yarima wanda hakan ya saka shi a matsayin wanda zai gaji shi yayin kuma da shi ɗansa na sake rike da mukamin ministan tsaron ƙasar da kuma jan ragamar wani shirin yi wa tattalin arzikin ƙasar garan bawul a yau laraba aka sanar da wannan sauyi a ƙarƙashin wata doka wacce kamfanin dillancin labarai mallakar ƙasar na spa ya sanar أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود أوامر ملكية وهي إعفاء صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد gabanin baiwa dan nasa wannan mukami dokar ta nuna cewa sarki salman ya sauke muhammad bin nayef wanda shi ya kamata ya gaje shi daga mukaminsa sannan ya kuma sauke shi ya kuma sauke shi daga mukamin ministan cikin gida da yake rike da shi shi dai sarki salman kawu ne ga muhammad bin nayef da ya sauke har ila yau dan nasa wato muhammad bin salman wanda a da shi ne mataimakin yariman kasar zai kuma rike mukamin mataimakin firayim ministan saudiya wannan sauye-sauye ya biyo bayan amincewa da majalisar iyalan masarautar ta yi inda 31 daga cikin mambobin majalisar suka amince da sauyin hukumomi a belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar talata ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai yi nasara ba a tashar jirgin kasa da ke birnin brussels wani ɗan asalin ƙasar morocco ne mai shekaru 36 wanda ba a taɓa sa da wani aikin ta'addanci ba yayin da yake yi wa manema labarai jawabi kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da ƙara eric van der Sipt ya bayyana cewa sunan mutumin da harufan farkon sunayensa ne kawai wato a matsayin oz ya kuma ƙara da cewa an bincike gidan mutumin a daren jiya shi dai wannan harin da aka kai ko wato aka dakile an yi yunkurin kai shi ne a tashar jirgin ƙasa da ke tsakiyar birnin brussels inda maharin ya tinkari wani taron fasinjoji ya yi kuwa ya kuma ɗana wani ɗan karamin abin fashewa a cikin akwatinsa daga nan kuma a cewa jami'an tsaro mutumin ya zura da gudu ya sauka ƙasa ya kan wani ma'aikacin tashar jirgin inda a nan akwatin ya fashe sai dai bayanai sun nuna cewa babu wanda ya ji rauni daga harin wanda ya auku da misalin karfe tara da rabi wato tara na dare a yau laraba sarauniyar birtaniya elizabeth ta biyu ta gabatar da wani jawabi na sharar fage a gaban majalisar dokokin kasar inda ta zayyana manufofin gwamnatin firayim minista theresa may daga cikin abubuwan da jawabin nata ya kunsa har da batun shirin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai shirin da ya samo asali bayan kuri'ar da bagaddama da aka kada a bara a mako mai zuwa ne ake sa ran mambobin majalisar za su kada kuri'a kan amincewa da batutuwan da sarauniyar ta gabatar ko kuma akasin hakan yayin jawabin nata a sarauniya ta ce burtaniya wato burin burtaniya shine ta zamanto ta gamsu da matsayin da za ta dauka a shirin ficewa daga tarayyar sannan a samar ma kasar makwakkyawar wato makoma bayan ta fice daga kungiyar ta eu shirin ficewa daga tarayyar wanda ake wa lakabi da brexit a turance na bukatar birtaniya ta shata wasu tsare-tsare kan batutuwan da suka shafi shige da ficen baki da takunkumin ƙasa da ƙasa da kare makaman nukiliya da kuma fannin noma a cewar sarauniyar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc matasan 'yan mata musulmi sun bi sahun masu wukar haƙoƙin mata a nan washington dc domin nuna juyayi kan kisan wata matashiya musulma a shekaru 17 da aka yi a yankin stalin da ke jihar virginia a ƙarshen makon da ya gabata a lokacin wani taro da aka shirya domin mutuwar matashiyar wanda ya tattaro mutane daga bangarori daban-daban malata taron sun saurari addu'o'i da waƙe da kuma jawabin karrama na barhasinin daga limamai waɗanda suka yi allah wale da kisan da hare-haren da ake kaiwa mata da musulmi da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin amurka hukumomi sun ce hasanan ta rasu ne bayan da ta samu mummunan rauni daga bugun da darwin martinez torres mai shekaru 22 ya mata da kulkin wasan baseball a lokacin da ya kai musu hari tare da ƙawayenta lamarin ya faru ne bayan da hasanan da ƙawayenta suka fito daga wani masallaci da ke yankin stalin domin neman abincin da za su yi sahur kisan da aka yi wa matashiyar ya harzuka jama'a da dama a nan amurka lamarin da ya sa mutane suka shiga shafukan sada zumunta suna kiran da a gudanar da bincike a yau laraba shugaban amurka donald trump ya cika baki kan nasarar da jam'iyyarsa ta republican ta samu a zaben mai gurbin dan majalisa da aka yi a jihar georgia da ke kudancin amurka zaben da aka kwatanta shi a matsayin wanda aka fi kashe kuɗi a tarihin zaben majalisar wakilai a amurka a shafinsa na twitter shugaban trump ya rubuta cewa to an kammala wannan zaɓe na musamman kuma waɗanda suke so su farfado da martaba amurka sun samu maki biyar sannan duk kafofin yada labaran karya da duk kuɗin da aka kashe sun samu sifili a baya sau hudu dai jam'iyyar republican suna lashe zaben inda 'yan democrat suka samu kujera ɗaya karen handel wacce tsohuwar jami'a ce a gwamnatin ta georgia ita ta lashe zaben da aka yi jiya talata a yankin na masu hannu da shuni kuma na 'yan boko da ke wajen birnin atlanta inda ta doke abokin hamaita na democrat john ossoff a can jihar south carolina ma wani dan republican mai suna raf norman ya lashe zaben majalisar dukkanin zaben biyu na mai gurba wato guraben da 'yan republican suka bari ne bayan da shugaba trump ya bayyana shirinsa na ba su mukamai a gwamnatinsa kamfanin dillancin labarai na kasar rasha ya rutu cewa wani jirgin saman neto ya kusanci wani karamin jirgin saman rasha da ke dauke da ministan tsaron kasar sagi shogu a yau laraba yayin da yake shawagi a daidai tekun baltic amma kuma da karshe aka mai rakiya ya fice daga yankin rahotanni sun ce jirgin da neto ya kusanci jirgin da ministan ke ciki ne yayin da yake tafiya a yankin ruwan da ba mallakar kowa ba ne daga baya kuma wani jirgin rasha ya shiga tsakanin jiragen ministan da na neto ya yi barazana inda ya jujjuya jikinsa domin ya nuna cewa yana dauke da makamai bayan haka sai jirgin neton ya fice daga yankin yayin da shi kuma jirgin rashin ya samu daidaito ita wato rundunar tsaro ta neto ta ce abin da jirgin yakin ta yayi abu ne da ta saba yi a matsayin mataki na tabbatar da tsaro wani babban jami'ar rundunar tsaro ta neto ya faɗa wa muryar amurka cewa a yan kwanakin nan ana samun yawaitar shawagin jiragen rasha a yankin na tekun baltic kuma ba a wato ba sabon abu bane neto ta ɗauki matakin bibiyar duk wani jirgi da ya ratsa ta wannan yanki To labaran duniya sun zo muku ne daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu kuma za mu sha da fage ne da rahoton haruna mamman bako daga birnin Kwanni a can Nijar inda ya ce hukumomi sun kama wasu miyagun kwayoyi daga makwabciyar ƙasa Najeriya. Rundunar tsaro ta 'yan sanda da ke garin birnin Kwani a janguriyar Nijar ta yi wani wagegen kamun kwaya da aka tsallako da ita daga tarayyar Najeriya wadda ta kai ɗan kwaya dubu ɗari da hamsin na tramadol mai sawar hajijiya tare da fitar da mutum daga cikin hayyacinsa. Malam Hamisu Shuda shi ne kwamishinan 'yan sanda na garin birnin Kwani ya yi mana ƙarin bayani game da wannan kamen. Mun kama kwaya dubu ɗari da hamsin ta tramol. wanda ake tramal to wannan kamun al'umma ta kama sosai to na tabbatar da wannan karhi da al'umma ta kama saboda ya kullum kiran da muke musu ne da muka kwatanta musu kullum da illolin da kwaya take da shi sai da kwaya leke sun gane Kasancewar garin na birnin Kwanni iyaka da tarayyar Najeriya kuma tsakiyar jamhuriyar Nijar masu safar kwayar kan jaraba sa'ar su ta hanyar shigowa a cikin garin a mafi yawancin lokaci domin neman tsallakawa zuwa arewacin kasar da kwayar tare da neman ƙetarawa da ita zuwa ƙasashen turai. Bayan gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdurrahman ya je a garin na birnin Kwanni domin gani da idanu musamman ganin cewa kwayar tana da ɗimbin yawa da jami'an tsaron suka kama malam abdu alhaji mamidu magatakardan ofishin gundumar birnin kwanni ya yi mana ƙarin bayani game da irin jinjinawar da suke wa jami'an tsaro a matsayinsu na hukumomi game da irin wannan jan ƙoƙarin da suke nunawa. wanga kamu da sun kai na shekaran jiya ba shi bane na fara bisa kamun da ya kwaya da sauran ayyuka sai abin da ya ci gaba duka force de defense et de sécurité muna jinjina musu bisa ga aikin da suka yi na yau da kullum kuma su ci gaba da yin aiki nan kwanni kamar magangama ce duk inda za a tahowa a huce nan ne ake tuwa da kwayan nan a huce da ita kasancewar safara da shaye-shayen miyagun kwayoyi na ɗaya daga cikin ababen da ke tunzura jama'a musamman matasa zuwa miyagun ayyuka shi yasa ni tambayi kwamishina 'yan sandar na birnin kwanni da ke iyaka kilomita biyar da tarayyar najeriya cewa da malam hamisu shuda irin jan hankalin da suke wa masu ire-iren waɗannan miyagun sana'o'in safara ko kuma shan miyagun kwayuka. To lallai babban jin hankali za mu su ɗaya ne kurum su wasa saboda ya gani dai a daɗe ana yi sai gaskiya kuma da aikin da kai shine kake biya daga nan duniya har lahira jan hankali da nake musu su gane da cewa wannan abin da suke cutawa kan sun suke kuma cuta al'umma suke haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. to a gaishe ka haruna yau a bangaren jin ra'ayoyinku na wayar tarho na shirin mu na dare da karfe tara da rabin daren yau kenan magana shaye-shayen nan da kwayoyi masu samaye muke so ku kira ku gaya mana ra'ayinku a kanta tun ba maganar hanyoyin da ya kamata a bi a ƙayyade sayan abubuwan ba wanda kamar yadda muka sani sau da yawa suna da sauƙin samu a kasuwanni sau da aka sa a kimsa a kira mu a bayyana mana wannan ra'ayin yanzu bari mu je can najeriya inda shugabanni jama'a a garin gembu na jihar taraba suke ci gaba da kokarin kwantar da hankalin jama'a bayan mummunan tashin hankalin da ya faru a can kira ga al'umman Hausa Fulani, al'umman Mambila da al'umman Kaka da su ajiye makamansu su koma gida a zauna lafiya duk wadda aka samu da hannu wajen tada zaune tsaye ko kalamai masu tsotsa rai zai fuskanci fushin hukuma. Yanzu haka gwamnati ta dau matakai na maido da zaman lafiya. Dr. Shehu Audu Bajo na biyu sarkin Mambila ke kira biyo bayan tashe-tashen hankula tsakanin al'ummar Mambila da Fulani da ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyin jama'a kwanaki biyar da suka gabata. Shi ma shugaban kungiyar Hausa Fulani mazauna yankin na gyambu Haruna Bakari Tanja shawara ya bayar na a zauna lafiya tsakanin al'ummomin da suke yan uwan juna da kuma kai zuciya nesa. Ana kai wannan ba wanda ta iya bar wani kun da hankali duk magana ana so yin mambilan dam nan ku tashi hankali ta daga mai ba za ta yi ba yanzu an samu mutuwa da kamar mutane uku ake amma muna kiran gwamnati ta kawo sikirji ta dawo da sanakai da suka bata za ku sha suka watse kuna gidaje mutane ku kuma duk sun wanda ya su ma wakilan al'ummomin da ke fada da juna sun tabbatar da hankula sun kwanta kuma jama'a da suka kaurace wa muhallansu sakamakon rikicin sun koma gidajensu yayin da harkoki na yau da kullum ke gudana da farko ga wakilin al'ummar mambila alhaji umaru zubairu ina kiran kan mutane na mambiloli a kasan nan dan rikicin da ya faru tsakanin mambila da fulani nan yanzu a rikicin ya kwanta jami'an tsaro sun zo sojoji sun zo yan sanda sun zo yanzu komai da komai rikicin sun kwanta dakatar da rikicin to saboda haka ina kiran kan mutane na mamila cewa to Allah a kwantar da rai abin da ya faru ya riga ya faru Allah ne ya kaddari wannan abin ya faru kowa ya koma aikinsa a daina tabbatar kayan mutane muna bariya duk wanda ya ɗauki kayan wani ko dabba ya mayar. A matsayina mai wakilin na Fulani a Bambila ina kira ga mutane na gaba daya ku kwantar da hankulan Allah ne ya kawo irin wannan fitina saboda haka tun da mu yawanci mu musulmai mu karbi wannan abu hannu biyu domin kaddara ne daga Allah. Allah dai ya ba ku haƙuri a yi ƙoƙari a jauna da kowa lafiya a rungumi juna dama a nan mun sani da mu da makwabta harkokin kasuwanci a gembu da yake matsayin cibiyar hada-hada kasancewarsa gari mafi girma da ke farfajiyar iyakar najeriya da jamhuriyar kamaru al'amura sun daidaita kamar yadda waɗannan bayan allah suka shaida muhammad Na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Taraba ASP David Misal kan halin tsaro a yankin na Gembu. ga mun kawuna kawunan abu sai ko matsaloli wani lokaci yakan faru ne ta gefe gefe inda za ka ji cewa a'a an kai are a wuri kaza wanda kuma duk idan mun samu da nan labari da jami'an tsaron mu sai an zare su so wannan wurin domin kare rayuka da kuma dukiyoyi. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya. Tafiya ba dawowa ba dan adam ba ko To a gaishe ka su kuna jin rahotannin suna zo muku daga sashen Hausa mura Amurka a Washington DC yanzu misalin karfe 11 da minti 16 na safi a nan Washington DC ga wannan matashiya. Akwai matar da muka je biya wallahi da dan kudin wata biyu ne za mu biya ta dubu goma kenan a ƙauye da za ta taho ta zo da mijinta da 'ya'yanta biyu ta zo kuma da wani wai shi shi ne yake da ɗan ilimi a ƙauyen tun da hmm. take bata taba ganin dubu goma ba haka ta ce mana ta zo da gana mazgu wallahi ba karya nake ba ta ce dan bata san iyakacin kuɗin da za a bata ba kada kuɗin ya mata yawa ta rasa yadda za su ɗauka da aka bata dubu goma nan ta miƙa min ki kirga min shi kuma ya miƙa ƴaƴan shi duk kowa ya kasa kirga ba su san kan kuɗi ba mm-hmm. sai shi mutumin da suka zo da shi shi ne dan ilimin shi ya musu bayanin kuɗin ma yadda ya musu bayani a kan ga abin da kuɗin nan zai iya muku ne ba ga kuɗi dubu goma ba za ku iya kaza da kaza da kaza da kuɗin nan kan haka yi musu bayanin dubu goma ɗin to a wanda ya fi talauci haka To wannan ɗanɗano ne na shirin sai bango ya tsage da zamu kawo muku gobe a daidai wannan lokaci. Yanzu ga shirin na. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Bashir Lawali dan asalin jamhuriyar Nijar amma mazaunin jihar Pennsylvania a nan Amurka. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu zai bai wa mai neman zuwa nan Amurka shawara yau a nan za dora. Gaskiya shawarar da zan bashi zan ba shi shawara ta ɗaya ga abin da yake gida ya karfafa shi. In Allah ya bashi iko ya zo nan ne to Allah ya kawo shi nan ne amma gida kamin kake zuwa kamin kake zuwa nan ne ka hmm. yi respectin ɗan abin da ke gare ka gida saboda sau da yawa gida kamar muna da muna da renuwa ne abin da kake yi baka baka girmama shi hmm. tunda zuwa america abu ne gaskiya mai mai challenge abu ne da yake hmm. bukatar nazari sosai saboda mutane da dama suna da abun yi gida amma in suka zo nan ne kuma abin ba haka nan ne ba saboda nan ne kamar yadda kuka tsara wanga shiri na Eh, na himma ba ta garago to garan america ba garan rago ne ba saboda ka wanda zai zo inda rago ne to ya zo najeriya ya huta abin shi gaskiya wanda zai zo america magana gaskiya za na gaya maka mutumin da mutumin in dai mutum rago ne america in ya zo ba zai kai labari ba tana wa kila shi da gida sai dai in ya ji labari me yasa ka ce eh, ba na rago ne america ba na rago ne saboda kasan gida muna da wata alfarma da Allah ya mana zukatanmu eh, zukatanmu mutanen gida mutane suna da tausayi wani yana iya baka gida ka zamna a gida hmm. ko ya baka ruwan sha ko ya akwai hanyoyi da dama wanda za ka samu sauki a ka mutane kana iya zuwa gidan wani tonton dina wani uncle dina ka zo ka zamna hmm. ya ɗauki ya yi abinci ya dauka ya baka America ba haka nan ne ba kowa ta kan shi kenan duk in ka ga ka sha ruwa daga cikin jikinka suka sha suka hita a cikin ƙasa amerika babu abin da za ka yi haka nan ka ce kawai haka nan zo maka saboda rayuwa nan ba sauki ba ne kamar yadda rayuwa nan ne ba sauki ne ba amma in dai kana motsawa to za ka sake abubuwa da yawa kuma to amma duk da waɗannan kalubale me ya burge ka ci gaba da zamanin to da ka zo ka gane haka na abin da ne kamar yadda na kwatanta maka abin da na karanta nan ne tunda ni na ɗai kaga ina da inci in zamna amerika kuma ko da na zo amerika da inci na zo amerika kenan ka gani eh, duk inda ya kamata in shiga kamar inda zan yi ilimi mai zurfi a amerika zan iya sake abubuwa da dama wanda gida ba za ni iya yi ba kamar me misali kamar misali ta ɓangaren aikin da nake yi mm. yanzu yanzu yan a gida ne ko kamin ai kamar kamar yadda nake maka gida ina da abokai wanda suke koyan mota suke biyan mota amma irin yadda suka gaya mini irin wahalar da suke yi sai ka shiga wani kaskanci eh, ni kuma sai ka shiga wani kaskanci kamar a ce maka sai ka wanke kayan mutum sai ka yi mushi dahuwa sai ka yi mushi wane ne ni ko mutum ne da yake son ya yi respect din kanshi kaji abin da sa nake ganin Eh, zama na Amerika ya na gida saboda ina gida ban ga ban kaman ban samu irin wanga aikin ba. Ban samu irin wanga aikin ba da ina gida. Amma nan ne kuma da ni zo nan ne ba haka na ya zo mun ba sai da ni tashi na same shi. Kada kan kai ta bin shi kana neman shi. Ni da na ne ta bin shi ina samun shi. To, to ya kaga su Amerikawa da ku ko kuma mu 'yan cirani ya kaga mu'amala tsakani? To, um, a wannan wannan ma'amala ni ba zan iya kamar ba zan iya bata maka ƙasa amerika ba saboda ni abin da na gani a gida a gida ma kamar a cikin abin da nake ne a afirka ma ko a niger ko kuma a nigeria tana ganin wasu ni gaskiya mutum ne mai inci alhamdulillah ka gane mm. amma kana ganin wasu suna gwada maka da ke sun hika su gwada maka ko su suna da sarauta ko kuma suna da kuɗi ko kuma suna da wani abu suna gwada maka bambanci akan haka nan a gida kenan ko anan a gida kenan eh. kenan in a gida na gane shi wannan a amerika ba zan ba zan yi mamakin shi ba mm. kaji abin da zan iya gaya ma to ka gan shi a amerika na gani shi a amerika tabbas To Malam Bashir dakata a nan a cikin mu na gaba kai muna bayani masu ware yana kuma kawo karshen shirin sai a cikin shirinmu na gaba mu ɗora yanzu amadin bakon namu sai kuma Julie Gresham ta ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga fulani. Riga da busa take riga fulani. Riga babu busa shi To a gaishe ka bayan ladan za mu bi ka bashi wani sabon shirin Allah kan rana wata yau karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da uku na safe a sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Yau nasihar muta watan Ramadan daga kasar Ghana ta fito daga bakin Sheikh Muhammad Ridwan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوككين سركي يا سوكد قرآني أدرن دائما تسونا ليلة القدر والنندري مي جرما والنندري ني وبنجي يتبتت شوا أجكين وطن رمضان يكي كاسن كيمتكن an amfani da eh, alkhairin da ke cikin wannan dare wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutum ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata dubu daya a cikin rayuwansa mala'iku ko za su sauko da mala'ikan jibril tare da su da izinin ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne na rayuwa ne na arziki ne na haifuwa ne yana tabbatar da shi aminci ne kawai wannan daren har garin Allah ya waye ahal alfijiri ta bullo jama'a wannan dare yana cikin kwana goma ta karshe na watan Ramadan ubangijin Allah ka sa mu dace da shi ka sa mu saya mu yi ibada a ciki Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba wasa ba limamin Hausawa tafu Ghana kuma da mun gode da wannan nasiha daga Sheikh Muhammad Ridwan a kasar Ghana yanzu kuma sai ra'ayoyinku na email. Wasiƙa ta farko ta fito daga shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar Katsina, Comrade Sanin Shaga Kofa Kaura Katsina, wanda ce muna jajanta al'ummar Borno da Adamawa dangane da fadawar gada da ta faru tsakanin jihohin biyu. Muna fatan gwamnatocin za su mai da hankali domin sabunta gadar sai kuma sakon isa lawan girgir dan masanin girgir jihar yoban najeriya wanda ya ce assalamu alaikum ya hausa allah ya sa ganawar da makaddashin shugaban kasa osin bajo ya yi da dattawan arewa a katacin ruwa ba shakka sake bullar cutar shan inna a jamhuriyar demokradiyyar congo kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana wani babban kuma baya ne ga yunkurin kawo ƙarshen cutar da hukumar kiwon lafiyar ƙasar ke yi fatan mu dai hukumar za ta tashi haikan wajen daƙile yaduwar wannan cuta Sako daga ɗan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar Dambam, Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi da Ahmed Salim Bajo ga jihar Gombe. Sai kuma sakon buba mai gora gashuwa wanda ke cewa yau ce ranar bada jini ta duniya, kuma shi sa nake shawartar al'umma da su taimaka da bada jinin su ga marasa lafiya idan buƙatar hakan ta taso, domin zai taimaka wa rayuwar marasa lafiya da kuma haɗa zumuncin har abada. da ƙarshe sai saƙon mun tare ɗan ma'azu baban khalifa jikan Kande da ibrahim ɗanladi in kaibo wanda suka ce salamu alaikum voa hausa gaskiya muna jinjina muku akan yadda kuke ba mu labarin kasafin kuɗin najeriya don komo al'ummar karkara sai dai mu ji labarin an yi kasafin kuɗin najeriya ta kafafen yada labaru kuma ba ma cin moriyar kasafin kuɗin idan an yi allah ya sa na wannan shekarar ba za a yi watsi da mu ba to a gaishe ka ibrahim to yanzu ga labaran mu a takaici sarki salman na saudiya ya kara wa ɗansa muhammad bin salman mai shekaru 31 girma zuwa mukamin yarima wanda hakan ya saka shi a matsayin wanda zai gaje shi yayin kuma da shi ɗan nasa ke rike da mukamin ministan tsaron kasar da kuma jan ragamar wani shirin yi wa tattalin arzikin ƙasar garin bawul a yau laraba aka sanar da wannan sauyi a karkashin wata doka wacce kamfanin dalancin labarai mallakar kasar na spa ya sanar hukumomi a belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar talata da ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai nasara ba a tashar jirgin kasa da ke birnin brussels wani dan kasan morocco ne mai shekaru 36 wanda ba a taba samunsa da wani aikin ta'addanci ba yayin da yake yi wa manema labarai jawabi kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da kara eric van der sipt ya bayyana sunan mutumin da harufan farkon sunayensa ne kawai a matsayin ozi ya kuma kara da cewa an binciki gidan mutumin a daren jiya shi dai wannan harin da aka dakile an yi yunkurin kai shi ne a tashar jirgin kasa da ke tsakiyar birnin brussels inda maharin ya tunkari wani taron fasinjoji ya yi kuwa ya kuma dana wani dan karamin abin fashewa a cikin sa a yau laraba sarauniyar elizabeth ta biyu a birtaniya ta gabatar da wani jawabi na sharar fage a gaban majalisar dokokin kasar inda ta zayyana manufofin gwamnatin prime minister theresa may daga cikin abubuwan da jawabin nata ya kunsa hadda batun shirin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai To a gaishe kama mu jama'a wanda ya sauka kina a wannan lokaci sai mun damu muku da karfe tara da rabi na dare yawan Allah da wato agogon Najeriya Nijar kamar da caji takwas da rabi kina a agogon mutanen gane lokacin da muke fata da muku da sababbin labarai sababbin rahotanni da sababbin sauran shirye-shiryenmu. Mun yi rashi a Sokoto don haka ina son yi ta'aziyya ga jama'ar jihar ta Sokoto musamman ga iyalin shi marigayin wato Alhaji Bala Sokoto iyan Sokoton. wanda Allah ya mashi cikawa jiya Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi Allah ya bada hakurin jurewa wannan rashi mu kuma da muka rage Allah ya samu cika da imani sannan ina so in tunatar da ku cewa muna da za mu tsima kiraye ku da karfe ta darabi na dare kan rayuwarku na yadda za a shawo kan saye da sayar da kwayoyi masu samaye a kasuwanninmu na kasashenmu na afirka yanzu a madadin mahmud da dan da injiniyoyinmu ne ne ali mustapha zakuta a nan birnin washington dc sai mun damu ku da karfe tara da rabi na dare yanzu ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo